وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ‘yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta hanyoyin yaɗa bayanai na fasahar zamani kuna sauraronmu ne kai tsaye daga ƙofar gidan alhaji muhammad tata mai kaji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mai adireshi da number 7 zobe road muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya daga dandalin da aka fi sanin shi da nadi salafiya wato dandalin salafiya ko kuma ofishin albani yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da hudu da ashirin da tara daidai da talatin ga watan August shekara ta dubu biyu da takwas. Taken wa'azin namu shine matasa abokan aikin da'awa. <clears throat> ‘Yan uwa musulmi da ke sauraronmu, wannan take ne wanda yake tsurkukin lokaci irin wannan, wato awa biyu da rabi zuwa awa uku, ba su ishe mu mu tattake wuri. a irin yadda muka tsaro nasihohi a ƙarƙashin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da fassarori daga malaman farko a salafu salih mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda to kuncin lokaci irin wannan ba zai isar mana ba sai dai ga bayani kamar haka idan muka ainihin yi wannan wa'azi a yau muka karkare shi a yau alhamdulillah idan kuma har ba mu kai ga karkare shi ba sai mu ce alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli nar in Allah ya kai mu gobe za a ainihin ci gaba da wannan wa'azi a wannan wuri a irin wannan lokacin sai dai in an yi ruwan sama to in an yi ruwan sama to shikenan kuma sai ranar da lokaci ta samu mai yiwa ya zama goron sallah bayan azumi kenan mai yiwa kuma sai bayan hajji Allah dai shi kadai ya ainihin fi mu sani amma matukar ba a karkare wa'azin a yau ba to in Allah ya so za a ci gaba gobe a karasa shi idan kuma gobe an yi ruwa to shikenan muna fatan Allah ya sa albarka abin da zai saukar mana jama'ar musulmi su matasa kamar yadda na faɗi kayan aiki ne na masu da'awa kuma abokan aiki ne na masu da'awa idan na ce masu da'awa in ne muku ishara zuwa ga wata lacca da na yi wadda sai da aka yi kasusuwa wajen guda bakwai a cikin ainihin jami'ar ahmadu bello da ke nan zaria a ɓangaren sashin koyon harkokin mulki da gudanarwa wato a congo campus laccar da na idan ba ku manta ba na sa mata da'awa aikin allah a cikin wannan lacca na bayyana me ake nufi da da'awa Su wanene ne masu da'awa yaya ake da'awa sannan na zo ne magana dangane da salon da'awa a wannan zamani a inda na dubi kasusuwa guda uku na ƙarshe ne magana dangane da da'awa ta kafofin yada bayanai na zamani a yau wannan taken laccar na sa mata cewa intanet baiwar Allah dan uwa mai saurare idan har baka saurari wannan lacca ba to lallai akwai abubuwa da dama waɗanda kake buƙatar ka je ka saurara a cikin laccar mai yiwa Allah ya amfanar da kai kamar yadda Allah ya amfanar da mu da abubuwa da yawa waɗanda muka faɗi a wurin laccar to abin da nake nufi da matasa a nan su ne mutanen da ba tsofaffi ba waɗanda suke da ɗanyen jini a jika mazansu da matansu waɗannan nau'i na mutane to Allah Maɗaukakin sarki ya taimakawa masu da'awa da dama ta hanyar su Allah Maɗaukakin sarki ya sa da yawan daga cikin su sun yi shahada hasali ma a musulunci shuhada'u na farko waɗanda jininsu ya fara diga saboda kare wannan addini su ne matasa a musulunci mutanen farko da suka fara hijira domin gudu da addininsu su ne matasa Allah madaukakin sarki haka ya tsara abin ba don kuma ba shi wannan addini jama'a baya kafuwa sai an yi gwagwarmaya wanda da yake tunani za a zauna a kan tebur a sulhunta da arna a tafi lafiya a bauta wa Allah salin alin aje a shiga aljanna lafiya kalau to yayi kuskure ya canza tunani dukkan ahli sunnan da ke tunanin za a zauna lafiya da yan bid'a daga cikin yan ɗariku da yan shi'a lallai ya tafka mummunar ka tobara. dukkan wani mai da'awa da ke tunani za a zauna lafiya da 'yan boko-ko, da 'yan siyasa azzalimai a bautawa Allah salin alin haka suna cikin zalunci da kama karya lallai ya canza tunanin shi lallai addinin nan sai an kara da arna lallai sai an kara da 'yan bid'a azzalimai 'yan siyasa da azzalimai sarakunan gargajiya da 'yan boko wulaƙantattu waɗanda suke taushe ainihin haƙoƙin jama'a saboda sun rena hankalinsu waɗannan da sai an gwabza da su to gwabzawa da irin wannan rindina ta kafirai da 'yan bid'a da azzalamai da miyagu to tsofaffi ba za su iya ba lallai tsofaffi shawara ake bukata a wurinsu lallai goyon baya ake bukata lallai addu'a ake bukata amma ana bukatan zaratan matasa irin su mus'ab ibnu Umair ana buƙatar zaratan matasa irin su Ja'far ibn Abi Talib waɗanda za su yadda su sadaukar da jinin su ba dan koyo ba sai dan kare addinin musulunci dan haka ya kai ahli sunna da kake tunanin wai za a haɗa kai tare da 'yan bid'a a Najeriya wai a bautawa Allah a bisa alkur'ani da hadisi to ka tafka kuskuren da ba a taɓa yin shi ba tunda Allah ya halicci duniya ya kai musulmi da ke tunanin wai waɗannan baƙaƙen arna da ke cewa Allah ɗayan alloli uku ne ko kuma Allah uku ne kake tunanin wai za a zauna a kan tebur a sulhunta a tafi salin alin to babu shakka kana mugun tunanin da yake ɗan adam bai taɓa yin shi ba mai lafiyayyen hankali lallai ne addinin musulunci ya zo ne don ya rugurguza kowane irin addini in ba na shi ba addinin musulunci ya zo ne don ya lalata duk wani tunani hasali musulunci ya zo da alqur'ani zuwan alqur'ani jama'a ya toshe kafar wani littafi na Allah ma ya sake buɗe baki magana ko da yana nan ba a canza shi ba ma'ana a wannan zamanin namu yanzu haramun ne ka ɗauki attaura kai wa'azi da ita haramun ne ka ɗauki injila kai wa'azi da ita haramun ne ka ɗauki zabura kai wa'azi da ita wannan zamanin zamani ne na alkur'ani shine kadai Allah madaukakin sarki ya yadda ai wa'azi da shi sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ita ma wahayi ce Allah madaukakin sarki wa Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da azzikir kuma lallai sai mun tsare shi menene azzikir malaman usulul fiqh suka ce abinda ake nufi da azzikir alqur'ani da hadisi ba don kuma ba saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilaihim mun saukar maka da azzikir me yake nufi da azzikir as-sunna litubayyana linnasi nasi dan wa mutane bayani bayanin me ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu na alqur'ani dan aka sunna ma saukar da ita aka yi wahayinta aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi innama hanyar da Allah ya biye wahayin alqur'ani daban da hanyar da Allah madaukakin sarki ya biye wahayin sunna annabawiyya da hanyar da Allah madaukakin sarki ya biye wahayi na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama alqudusiyya waɗannan kana buƙatar ka je ka samu gogaggu kuma ƙwararrun malamai waɗanda suka ƙware a cikin ilimin usulul fiqh wato jurisprudence ka je su karantar da kai ka iya ka naƙalta sannan su baka manya-manyan littafai da zaka je ka bi dare ka karanta ka iya ka fahimta sannan zaka iya kaiwa ga fahimtar ire-iren waɗancan abubuwa da muke ishara zuwa gare su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka wannan maganar tawa tana ishara zuwa ga tarka-tarkar da ake neman a kawo wa musulmin Najeriya wadda wannan wata guguwa ce wadda Yahudawan duniya suka ɗauko ta don su rugurguza addinin musulunci cewa ana son a haɗin kai tsakanin musulmi da kiristoci don haka sai ka ga malami mai gyange gengemu sai ka ga ainihin fasto mai ɗamara da janjami suna rungumar juna ana bin makarantu irin su universities da fcs da polytechnics da sauran tashiri institutions ana nuna wa mutane video coverage na ainihin ire-iren waɗannan abubuwan wannan yaudara ce sannan da awa da 'yan shi'a suka ɗauko ta wadda guguwa ce da suka tado da ita a duniya akan cewa wai suna son wai za su haɗa kai da ainihin ahalis sunna waɗannan dukkan su kafirci ne kuma ɓata ce wanda dukke neman haɗin kai ya bar kafirci wanda dukke neman haɗin kai ya bar bid'a ya bar shirka ba ya zo ya bi mu ba ba mu isa a bi mu ba amma ya zo ya bi alqur'ani da sunna kamar yadda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya Allah cewa ya ku rinka bibiyar abin da aka saukar muku daga ubangijinku kar ku kama wasu mutane kuna bin su saboda soyayyar da kuke musu don haka ka'ida jama'a ita ce me abi alqur'ani da sunna hadisi sahihi al-imamu malik ya ruwaito shi da al-imamu al-hakim a cikin kitabul mustadrak manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarda alayya alhawd annabi yace na bar muku abubuwa guda biyu tagwaye ne fau fau fau ba za su rabu ba suna nan tare da juna haka za su zo su same ni a bakin tafki na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne me alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ya jama'a duk wani abu da zaka bi in ba alqur'ani da sunna ba sai abin da bai saba ma Alkur'ani da sunna ba in ba haka ba babu shakka wannan abin sunan shi maguzanci Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi cewa shekara ta bakwai da annabi ya tafi yakin Khaibara Khaibara kasar Yahudawa ce Sayyidina Umar ya iya karatu da rubutu ma'ana ya yi yaƙi da jahilci tun a jahiliya dan haka sai ya tsinci fallon takarda rubuce da taura da harshen larabci sai ya zo yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasulallahi kaga littafin at-taurat kwafi na larabci gashi har ma ina karantawa karatun yayi ɗaya da irin namu sayyidina umar ya zage yana karantawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as-siddiqul akbar abubakar Allah ya kara mai yarda yana tsaye sai abubakar ya lura fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta canza idanuwan shi sun kada sun yi jazir sai sai na abubakar ya bugi hannun umar da ke rike da wannan fallon takarda ta attaura ya ce mishi sakilat ka sawakil ya ce kai canka kayi asara ya ce kana karanta wani littafi a gaban shi kana ga fuskar shi tana canzawa idanuwan shi sun yi jazir amma ka dukufa kana karatu sannan sai na Umar ya tsaye da karatun at jama'a Attaura taura ce fa wadda Allah ya saukar wa ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusuli manya manyan manzanni guda biyar ɗaya daga cikin su shine annabi Musa at-taura ce fa ba wani littafi bane wanda aka rubuta shi aka yi ƙarya littafin Allah ne wanda Allah ya saukar amma dan kasancewa zuwan Alkur'ani ya buga komai bomb komai ya tashi aiki sai ga manzon Allah hankalin shi yana tashi to da sayyidina Umar ya tsai da karatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage yana cewa alam atikum biha a naqiya jama'a kuna da hankali kuwa ban zo muku da shari'ar musulunci farakar ba sai ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani ko Musa ne yake da rai a yau a duniya bai halatta ya bi at-taura ba sai dai ya bi ni sai dai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka jama'a duk wani wanda kake bi gaba daya ka bata sai manzon Allah kake bi sallallahu alaihi ita ko biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kamar wutan nefa bace wadda aka turo ta daga kayan jidam sai an rinka rage mata karfi ana sa transformer suna rage mata karfi ba haka bane babu wasu tsakanin musulmi da ainihin Allah a wajen ibada sai dai a wajen isar da sako ma'anar wannan shine wajen sako muna buƙatar manzo ya kawo mana me Allah ya ce to in ya kawo ya isar da saƙon shi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas isar da saƙo ma alar rasuli illa balagh isar da saƙo shine aikin manzo idan yayi jama'a sun karɓa ko basu karɓa ba shi ya fita to idan sun karɓa sai su je su ci gaba da bautawa Allah a wannan lokacin kuma babu kowa a tsakaninsu da Allah sadda ka kabbarta sallah kake bin liman ba fa liman kake kabbarta ba ba liman kake wa sallah ba liman kawai yana jagoranci ne wajen ba da umarnin ayi kaza ayi kaza amma wa ake wa Allah dan ko ga a cikin a musulunci jama'a ko sarkin musulmi ne ya zo masallaci sai yayi ruku'u sai yayi sujuda babu high table da za a ce suwana they are special suwana na musamman ne a church kuwa yanzu akwai mutanen da aka aje kujera suka zauna an yi sujuda su ba sa yi saboda su manya ne sun fi karfin Allah babu wannan a cikin musulunci idan kuka gane wannan jama'a annabi Musa duk da darajar shi da zai dawo duniyar nan sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waye ni da bazan bi manzon Allah ba waye kai ku su waye ke wace ce manzon Allah shi kadai ake bi kai tsaye ba tare da an samar da wata wasifa ba ba za ka ce ai ba zai yiwu abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai an bi ta hannun wane wannan ɗariƙa kenan mu muna maganar musulunci ne ba zai yi a ce ai ba zai yi a bautawa Allah ba sai an bi ta hannun wane wannan shirka kenan mu kuma muna magana tauhidi ne don haka a cikin la ilaha illallah baka jin sunan kowa sai wa sai muhammad rasulullah to shi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shi kadai ake bautawa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i a wajen bi shi kadai ake bi to ka'idar kenan idan ka fahimci wannan ka'ida ka zauna lafiya dan haka ko a kiran sallah ba za ka taba jin an ashadu Allah ilaha illallah a hada da sunan wani ba sai nawa sai na rasulullahi mawakin shi ce, wa dhamma ila husman isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi min ismihi fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mawakin manzon Allah ne yake manzon Allah waka yake cewa in banda suna annabi Muhammad ba wanda ake hadawa a kiran sallah yace al'adan in yace ashhadu an la ilaha illallah a salloli biyar to na biyu zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai yace yo ai hasali ma sunan annabi muhammad din an yi rutin an tsago shi ne daga jikin sunan Allah sai ce fadul arshi mahmudu shi Allah sunan shi mahmud abin yabo wa hadha muhammadun shi kuma wannan bawan sunan shi muhammad shayabo kaga akwai alaka tsakanin abin yabo da shayabo saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a shi kadai ake bi duk waɗannan shehunnai duk wanda ya koya maka karatu sai kai mai addu'a Allah ya saka mai da alheri Allah ya ji dan shi Allah ya bashi aljanna amma babu sauran kuma ka ce kai wana kake bi a'a manzon Allah ake bi kai tsaye ina fata an gane ku karanta littafin alwasita ko alwasatiyya bainal khaliqi wal khalq bainal haqqi wal khaliq babu ainihin wato wata shamaki tsakanin bawa da Allah in yazo bautawa Allah sanda kake kabbara din nan kace Allahu akbar baka tunanin kuma wani ya isa Allah ne kawai akbar jama'a kun ji wannan saboda haka matasa wannan wa'azi nawa na yau domin ba zaman tafsiri muka zauna yi ba balle a ce za a yi ta karanto waɗannan ayoyi ana bi ana fassara su ɗaya bayan ɗaya da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda nake so in zaburar in faɗakar da ku akai kai kusan cewa akwai aiki a kanku kuma mu masu da'awa muna buƙatar mu gan ku a dama da hagunmu muna buƙatar mu ganku a bayan mu muna buƙatar mu ganku a gaba muna buƙatar duk inda muka shiga muka fita ya zama kuna nan mazanku da matanku domin annabawa da suka zo da addini Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wazirai da mataimaka ne daga cikin matasa mazansu da matansu ba tare da na tsawaita wannan shimfiɗa tawa ba zan ainihin bi ka'idar da na shimfiɗa akai akan duk idda za mu kai mu komo to mu tsaya akan abin da Allah ya saukar wa bayan Allah mai musu wa'azi da shi domin Allah cewa ya kul inna ma unzirukum bil wahyi faɗa musu ka ce ni dai wa'azi na da nake muku da wahayi nake yi dan haka jama'a ba a wa'azi da komai sai da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wa'azi da ra'ayi ba a wa'azi da a gani na ko a ganin wani. idan muka bude Alkur'ani jama'a akwai sura sukutun da guda wadda ta kawo manya-manyan labarai guda uku wannan sura ita ce suratul kahafi daga cikin labaran da wannan sura take dauke da su akwai ainihin labaran wasu matasa waɗanda waɗannan matasa kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi suka ce bayan wucewar zamanin annabi isa sai addini ya lalace malamai suka zama corrupted suka gurɓace suka zama yan bid'a wasu suka zama yan tsubbu wasu koma suka zama malaman gwamnati addini sai ya rikice har aka kai sarki daka ya nusa yana da'awar cewa wai shi Allah ne shi ya cancanta a bautawa ana nan a wannan hali sai aka samu wasu matasa sai Allah maɗaukakin sarki kimsa musu shirya domin babu annabawa a zamanin malamai ma sun lalace ba wani ne ya musu wa'azi ba haka siddan Allah ya kimsa musu shiriya daga gare shi sai suka yi tawaye suka ce faufau ba za ta sa'u ba ba za su bauta wa kowa ba sai Allah ba kuma za su bauta a sarki da nusa ba nan da nan 'yan rahoto wato sss da makamantan suka ɗauki labarai suka kai wa ainihin gwamnati cewa to gafa wasu matasa sun yi tawaye sun ce sam ba za su bauta maka baran kai dade Allah kaɗai za su bautawa hankalin sarki ya tashi sai ya sa aka kamo su aka zo da su fada da aka zo da su fada sai ainihin ya ce to na ji abin da kuka ce shin wannan magana gaskiya ce cewa ba za ku bauta mini ba suka ce gaskiya ce ya ce to na ba ku zuwa gobe ku je ku yi nazari idan har kuka ga cewa lalle ra'ayinku kun canza shi to ku zo ku bayyana tubanku a yafe muku idan kuma har ba ku canza ra'ayi ba to ku tabbata za a kashe ku to malamai suka ce shi wannan sarki filosofa ne wato mutum ne wanda yake da kaifin wayau ya yi tunani ya kuma san cewa fada da waɗannan matasa zai ja jama'ar gari su ainihin karkatu zuwa gare su su kuma watse mishi sakamakon wannan sai musu kofar rago ya musu kamun talala dan me mutumin da aka ce je ka zuwa gobe in ka canza ra'ayi ka zo ka tuba a yafe ma in baka canza baka dawo a kashe ka za ka dawo a kashe ka gaba ba ka yi kaga sadda kai gaba kai ka gudu shi kuma ya huta hikimar da yake nan da gari ya waye waɗannan yara ba su dawo ba me ya faru ashe gudun hijira suka yi da suka yi gudun hijira sai suka ainihin tafi suka je Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dai labarin su wanda za mu zo mu ɗan yi ishara kaɗan a cikin wannan ainihin wato sura wadda ga tana buɗe ainihin gaba gare mu to wannan labari ne wanda babu wani littafin tarihi wanda ya ruwaito shi babu wani archaeologist babu wani historian babu wani mai ilimin tarihi da ya san shi babu wani mai ilimin kwakule-kwakule da ya taɓa kwakulowa babu sai malaman yahudawa suka je suka kimsa wa ƙuraishawa cewa mutumin nan naku da yake cewa Allah yake mai wahayi ku je ku tambaye shi ku ce dai da gaske Allah ne yake mishi wahayi ya ba ku labarin wasu matasa da suka kangare wa sarkinsu suka ce ba za su bauta mishi ba sannan ya ba ku labarin wani allo wanda aka rubuta sunayen waɗannan matasa haka suka ba da wannan abin da bature a yau yake kira pieces of data wato gutsatsarin bayanai waɗanda ba sa gamsarwa kawai a zo a ce to in dai kai annabi ne ya mana labarin wasu matasa da suka ce ba za su bauta sarkin garinsu ba sannan ka ba mu labarin allon da aka rubuta sunansa a jiki yanzu wannan bayani ya kai ya gamsar da kai bai kai ya gamsar ba amma in Allah ne yake maka wahayi Allah ya san abin shine Allah ya saukar da wannan sura su kutun da guda a cikin ta ya ɗauko wannan labari baki ɗaya ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a idda Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba tsammanin ka waɗannan ashabul kahfi waɗannan samari mutanen kogo da suka je suka tare a kogo da kuma allan da sunayensu ke rubuce a jiki na daga cikin abubuwanmu waɗanda suka fi komai ban mamaki wato wannan labarin har ya kai ban mamakin da za a yi kure wato wannan labarin ba komi bane ma a wurin Allah amma su yahudawa suna ganin wannan labarin ku je ku kura muhammadu da shi dai da gaske ne ya kawo muku asalin shi sai Allah ya fara wa annabi cewa to ai wannan labarin bai kai ma a yi kura ba yau labarin waɗannan mutanen da labarin Allah amma abin mamaki ne har da za a ce wai za a kure ka wannan ita ce muƙaddima da Allah maɗaukakin sarki ya fara wa annabi da ita akan ƙisar waɗannan matasa sai Allah ya ce iz awal fityatu ila al-kahfi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada yaya abin ya faru lokacin da suka ainihin ya tawaye ga sarki sarki ya musu waccan kofar rago da suka kama hanya sai suka ce to bari su gurin hijira su bar garin da suka tafi suna cikin tafiya sai suka ga wani makiwaci ga dabbobi yana kiwo ga kare dabbobi ba nashi bane kare nashi ne ya kora dabbobi ya ce Allah ka mai da su zuwa ga mai su wannan irin mu'ujizar ta faru ga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai yanzu ya ga musulmi za su yi hijira ya tambaye su sun yi mishi bayani game da addini ya karba addinin to amma musulmi ba zai zalunci ba ba zai ce bari ya kwashi dukiyarsu ya tafi da ita ba shi kuma ba zai koma gari ya ce ga dukiyar ku na daina muku kiwo su tambaye shi me yasa ya ce na bar addinin ku abu ya zama jangon ba sai dubi tumakin nan dabbobin nan sai kada sai ce Allah ga su nan amana aka bani Allah ka mai da su amana ga masu su sai tun kuɗa su kare kwana shi ne sai tasa abin shi sai suka tafi sai suka yi hijira da suka tafi sai suka fahimci cewa sun sha dare suna tafiya ga gajiya ga galabaita ga yunwa ga kishirwa sannan ga gari zai waye in ko gari ya waye to in aka biyo su za a riske su sai suka samu wani dutse sai suka duba sai suka ga kogo cikin sai suka je suka shiga da suka je suka shiga suka samu wuri suka yi kwanciyar su don sun gaji sun kwana tafiya ga yunwa ga kishirwa ga gajiya ga galabaita kuma ba su san inda za su je ba su dai suna gudu ne da addinin su karansu sai zo cikin kogon daga farfajiyar kogon sai kwanta sai ya shimfiɗa hannayen shi shikenan sai Allah ya dora musu bacci sai da suka yi shekara ɗari uku da wani abu waɗannan matasa ne Allah yake cewa iz awal fityatu ilal kahfi ka ba su labari sadda waɗannan matasa suka tattara kansu suka je suka shiga cikin wani kogo da suka shiga kalmar farko da suka sai suka fara da addu'a me suka ce faƙalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahma Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana Allah kai mana rahama wa hayyi lana min amrina rashada Allah wannan al'amari namu ka sa akwai shirya a cikin shi kun ji bayan Allah na gari bawan Allah baya bugun kirji baya togo addu'a suke Allah ka ji kanmu in akwai kuskure ka yafe mu Allah al'amarin nan namu ka dora mu akan abin da yake gaskiya su gaskiya suke so Allah ya ce fa barabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada sai muka ɗora musu bacci a cikin wannan kogo adadin shekaru masu yawa sun ba'asnahum Allah ya ce daga baya sai muka tashe su alama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada kun ga dai sun kwanta ne daidai san da gari yake tahowa zai waye rana tana tahowa za ta bullo da suka tashi farkawa kuma sai suka farka daidai sadda yamma ta yi rana ta tafi za ta faɗi a cikin su. sai suka zaci cewa baccin yini guda suka yi jama'an banda alkur'ani babu wani littafi da ya ba da labarin waɗannan jama'a A wata lacca da na yi muku alkawari zan yi bara aka samu matsalar ruwa irin wannan na sa wa taken lacca alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji wannan lacca muka tashi yin ta ba mamaki za a yi wata guda ana tattake wuri domin Allah bai taba saukarwa da dan adam wata rahama irin alqur'ani ba to alqur'anin nan jama'a kamar yadda Allah yake cewa awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim shin aya da suke cewa aya ta zo qur'anin nan da aka saukar ake karanta shi safa da yamma bai isa ba da abin da kake nema alqur'ani shine littafin da ya buga kalubalen da yau shekara fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu an kasa amsawa ina fata an gane Allah ya ce ku zo da sura ku zo da irin alkur'anin ku zo da sura ku zo da aya ku zo da kaza duk suka kasa sai ce fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu tunda kuka kasa a yau fau fau fau ba za ku taba yi ba dan haka ku ji tsoron Allah kawai ku musulunta jama'ar musulmi baccin da suka yi da suka tashi tashi sai wasu suka ce wuni guda muka yi sai wasu kuma suka ce a'a ba mu ma wuni ba ai ku duba rana ba ta faɗi ba sai suka kasu su biyu waɗannan suka ce kaza waɗannan suka ce kaza Allah ya ce to sai muka tashe su dan daga baya mu tabbatar cewa cikin su biyun wanne ne zai iya rike adadin baccin da suka yi sun yi baccin shekara ɗari uku da wani abu amma duk jayayyar tasu ma wannan yana cewa baccin wuni guda ne wannan yana cewa kai ba mu kai wuni guda ba ma kuna ga ranar ma bata faɗi ba na fata an gane to sai Allah ya tsaye da kissa anan sai ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq mu ne kadai za mu iya baka labarin waɗannan bayan Allah labari na gaskiya ba labari dan jabu ba sai ya ce innahum fityatun matasa ne samari ne amanu bi rabbihim suka yadda da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya akan shiryar da suke da ita wannan aya Allah ya tsaye da labarin ne cik don ya tabbatar da nagartar alqur'ani don ya tabbatar da nagartar abin da yake faɗi da haka duk wani malamin kimiyya duk wani injiniya duk wani likitan ya yau binciken shi a fannin shi in binciken ya saba wa alkur'ani to akwai kuskure a cikin binciken shi ya koma laboratory ko kuma library ya ci gaba da bincike har binciken shi ya dawo ya tabbata professor morris wakail ya tabbatar da haka ya gama dukkan binciken shi da zai yi sai ga cewa in binciken shi ya saba wa alkur'ani shi kan sai ce to akwai kuskure a cikin abin da ya aikata da ya dawo ya sake duba sai gano kuskuren sai gyara abin Shi ne yanzu aka samu wani babban malami na sunna mai suna a Sheikh Harun Yahaya yake ta rubuce-rubuce don tabbatarwa da turawan yamma cewa su ne gazazzu amma alkur'ani da musulunci ba su gaza ba sai dai gazawar ta zo daga musulmi ne amma ba ƙur'anin ne ya gaza ba mana babanka ne ya mutu ya bar gona da taki da fatanya da garma eh damuna ta faɗi kaki zuwa kai noma ka kuma tafi ka ci bashin masara tiya guda za a ce ka rago ne a yayi duk abin da ya kamata matsala daga gare ka ce haka ne ko ba haka ba dan haka ba musulunci ne ya gaza ba ba ƙur'ani ne ya gaza ba amma musulmi ne suka gaza gazawar kuma ta faru ne ta hanyar shedan da kuma hanyar shedanun mutane da aka samu waɗanda suka yi ƙoƙarin tattake musulmi don a samu irin wannan gazawar ina fata an gane a nan Allah madaukakin sarki da ya gama tabbatar da gaskiyar nagartar wannan labari sai ya ce matasa ne Allah da kanshi ku ji cewa ya innahum fityatun Allah ya ce matasa ne Allah bai ce innahum mu'minuna ba me yasa ya siffanta su da matasa dalilin da yasa nake so ka gane muhimmancin laccar ita ce matasa abokan aiki ne na da'awa dan haka makiyan mu suka tasa su a gaba akan sai sun ga sun lalata su yadda yake ba za a yi aikin da'awa da su ba to yayin da naga cewa turawan mulkin mallaka sharrinsu da suka dasa a wannan ainihin yankuna namu an ainihin cire bama-baman wannan sharri amma yanzu yana ƙoƙarin ya dawo ta hanyoyi na hikima to lallai muna buƙatar mu rinka bi gari-gari muna yin irin wannan wa'azi domin faɗakar da matasanmu domin wani bature ɗan mulkin mallaka kuma orientalist wato mai bincike na musamman game da harkokin addinin musulunci ya ce yana faɗa wa 'yan uwan shi ya ce musulunci tun daga ƙasar eritrea wato ƙasar habasha kenan har zuwa najeriya ba ya ba su ma ya yi haka baturan ya ce tun daga eritrea tun daga habasha har zuwa najeriya ya ce musulunci ba mutuwaye ba su ma ya yi yace kuma wasu matasa suna nan suna bin shi suna yayyafa mishi ruwa sai ke gaya wa ƴan uwan shi turawa ice ahir in kuka kyala matasan nan suka gama yayyafa wa musuluncin nan ruwa ya farfado ba za ku sake sumar da shi ba wannan maganar ita ta sa aka tashi tsayin daka akan sai an yi fada da matasa a wannan nahiya tamu da ake kira da Somalia da Algeria har zuwa Najeriya don haka in lokaci ya bayu a yau za ku ji sirrin wannan fada sirrin kuwa ba wani abu bane shine yayin da aka lalata matasa waɗannan suka zama ƴan ƙwallo waɗannan suka zama ƴan drama waɗannan suka zama ƴan allurar rigakafi waɗannan suka zama ƴan kwaya waɗannan suka zama ƴan gudu da mashin gaba ɗaya wane ne zai musulunci babu waye zai karanta physics babu waye zai zama injiniya babu ina medical doctor babu waye zai zama mutakhassisi a cikin hadda qur'ani babu ina ƴan lugal arabiya babu shikenan dan haka matasa akwai aiki dan haka wannan wa'azin allura ce wadda ta fi allurar soja ko ta doki ga matasa kuma wannan wa'azi abinda nake fata a yada shi garuruka lungu lungu matasa su ji shi domin da matasa ake rusa al'umma tsoho ba a iya canza mishi tunani matashi ake canza wa tunani ka duba da kyau duk tunanin da tsoho ya ɗarsa su a kai mafi sauƙi ka kashe shi da ka canza mai don ba zai canzu ba ko ya so ya canza ba zai canzu ba samu tsoho ka ce kana son ka koya mai larabci bayan bai iya ba amma samu matashi shekarar shi sha bakwai sha takwas ka ce kana son ka koya mai larabci kafin shekara uku zai zama kamar bakurai shi yadda ake iya canza bakin shi haka ake iya canza tunanin shi to haka ake iya canza suturar shi yanzu ka je ka tara dattawa duk abin da za ka yi musu ka ce su rinka sa gajeren wando irin tirikwata din nan da t da hura hana sallah suna yawo da ita da ta yan shekara saba'in da tamanin zai yiwu babu hanyar da za ka yi kai nasara akan haka Na haka Allah ya ce innahum fityatun matasa ne amanu bi rabbihim suka yadda da ubangijinsu imani suka yi wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shirya kun ji matasa Allah yana da kula ta musamman akan ku in kuka yi imani kuka kama sunna ko kama addini kuka zama multazimai kuka kankame wa addini sai Allah ya ƙara muku shirya to anan na son ka gane da Allah ya ce wa zidnahum huda ba kuma shiriya lallai shiriya ta imani kadai ba dukkan mutumin da ya imani da Allah sai Allah ya kimsa mishi ƙarin imani a bisa imanin da yi sai Allah ya kimsa mishi shiriya a bisa duk abin da ya sa gaba ku je cikin tashiri institutions manya-manyan makarantu ka je ka samu ustazu a faculty na electrical electronics sai ka kaga shine ustazu sai ga kuma ya fi kowa kyakkyawar jarabawa ka je ka same shi a fce sai ga ya fi kowa ka je ka same shi a ko'ina me yasa amanu bi rabbihim wa huda in ka yadda da Allah duk abin da ka tasa a gaba sai Allah ya haskaka maka fiye da kowa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ƙara muku ilimi jama'a kun ji wannan Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim muka ƙara musu ƙarfi daga zuci iz qamu suka yi tsayin daka a gaban wa a gaban sarki faqalu suka ce rabbuna ubangijinmu rabbus samawati wal ardi shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa shi zamu bautawa lan nad'u min dunihi ilaha fau fau fau ba za mu bauta wani abun bautawa ba wanda ba shi ba kun ji magana da matasan suka faɗi a ina suka faɗi wannan maganar malaman tafsiri sun yi saɓani wasu suka ce a gaban sarkin suka faɗi wannan maganar da suka koma gefe guda sadda sarki ya ce su je su yi tunani sai suka ce laqad qulna idan shatata amma fa mun sharota su da kansu da suka auna capacity da girma da nauyin maganar da suka faɗi da suka fito sai suka ce kai mun sharo ta fa yanzu mu ce ba za a bauta wa kowa ba sai Allah a gaban sarki da kayanus da yake cewa shi Allah ne lallai mun sharo ta ko kuma a gaban sarkin ne suka faɗi haka don su nuna cewa suna sane da nauyin maganar amma kuma suka faɗe ta to haka suka ci gaba da bayani akan irin halin da al'umma su suka samu kansu na lalacewa na bautar gunki da sauran abubuwa makamantan haka jama'a kamar yadda nace ba zaman tafsiri muka yi ba ko abin da muke so mu ji na daga ainihin wannan kissa ya ishe mu anan ran da muka zauna zaman tafsiri to ran nan sai a tsaya sai a fede al'amarin amma dai ƙarshen waɗannan matasa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tsare su da wannan bacci da suka yi na tsawon shekara ɗari uku da wani abu bayan wannan shekaru duk wannan mayagun sarakunan gargajiya da azzalumai Allah ya kawar da su ya zo da wani sarki da wata daula ta musulunci a wannan lokacin ne suka farka yunwa ta dame su sai suka ɗibi 'yan kuɗin da ke hannun sai suka ce to wane e tafi ka siyo mana abinci amma fa ka yi taka tsantsan ya tafi siyo abinci yana zuwa sai miƙa wa mai sai da abinci yana miƙa mai sai da abinci sai mai sai da abinci ya duba kuɗi sai ga ai waɗannan kuɗin da ne kamar yanzu ka zo da kwabo mai huda ko ka zo da taro ko ka zo da sile irin na da dattijo rinka duba ya ce kai yaro na ka samu waɗannan ah, waɗannan kuɗi tun sarki zamanin sarki da kayanusa sai yaro ya ce a ah, me ya samu sarki da kayanusa ya ce sarki da kayanusa tun ya halaka ya mutu kai yaro ko dai ka je ka faso wata taska ne ta mutanen da yace a kuɗi na ne fani ni da ƴan uwana to da ya ga abu yana nema ya zama matsala sai ya keɓe dattijan nan sai ya shi labari sai to ai wannan sarki yanzu musulmi ne to na aka je ga yawa sarki aka tafi kaya kaya da fadawa aka je kogo waɗancan na cikin kogo suna jiran a kawo abinci sai suka ji hayaniya sai suka ce a'udhu billahi wa na asiriya to sai suka tafi suka fara sallah sallah sallah sallah ba sallama saboda me wannan ita kanta sallar ta hijira ce suna abin nan aka ce sai da sarkin ya leko ya ce musu kai mu yan uwanku ne musulmi sallar ta isa haka ku sallame ta sannan kuma ka ji assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka sallame to wannan hali da suka samu kansu sai suka ce to gaskiya saboda Allah abin da suke gani shine jama'a su ja baya su ba su wuri Allah yana da wata manufa a kansu ne aka ja baya aka ba su wuri kowa ya koma wurin da ya tashi bacci ya koma ya kwance shi karansu ya koma ya ainihin sake kwantawa idda yake Allah ya sake dora musu wani baccin na tsawon wasu shekarun sa'annan daga baya Allah ya dauki ransu to sai aka samu allo wato signboard sai aka rubuta sunayensu sai aka kafa a kofar kogon to wannan labarin in ba ƙwararrun malamai na Yahuda ba ba waɗanda suka sani to shine suka zo suke cewa quraishawa su tambaye annabi tambaya kure ya ba da labarin waɗannan matasa da wannan Allah waɗannan mutanen yanzu a ƙasar Italy suke jama'a wannan kogon yanzu a ƙasar Italiya yake kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa lawattala'ata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba da ka yi karfin hali ka ce bari ka je ka leƙa. Allah ya ce sai ka juyo da gudu kuma sai ka cika da tsoro zamanin mu'awiya mu'awiya ya ce bari ya gwada ya gani da ya je ku haka suka sheko a guje a firgice suka to hanta suna ta ainihin rawa wannan wurin yana nan har yanzu a kasar italy babu wani littafin tarihi da ya bada tarihin shi sai alqur'ani jama'a alqur'ani bai isa ba alqur'ani ya isa alqur'ani ya isa yau masu bincike na duniya waɗanda ba musulmi ba ma jama'a historians da archaeologists da geographers da wane ne wa astronomers astrologers da dukkansu sai sun hada da qur'ani sannan bincikensu yake cika amma sai ka ga musulmi ya tashi zai binciken wani abu sai watsar da alqur'ani ya watsar da sunna sai tafi yana yana ainihin rara gefe yana kama ganye yana barin ainihin asalin tushen bishiya Allah ya taimake mu jama'a waɗannan matasa ne ko ba matasa ba matasa ne kuma daga ina muka ji daga alkur'ani ko to yanzu bari mu koma kuma mu ji labarin aikin da'awa da wani matashi yayi shi kuma wannan aikin alkur'ani ya bada labarin shi <clears throat> amma sunna ta fito da hakikanin abin dan haka sai mun fara karantawa daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai mu karanto aya alkur'ani domin jama'a babban malami al'imamin shafi'i cewa yake yi kullul ulumi siwal al-qur'ani mushtaghila illa al-hadisi wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka fa waswasati shayatin yace duk wani ilimi bata lokaci ne sai dai in qur'ani ne sai dai hadisi a ce haddathana sai dai kuma koyon fiqh wa addini yace in ba haka ba wannan waswasin shaytan ne abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya shi ko cewa yake al-ilmu qala allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqihi yace ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace babu laifi a ce sahabbai sun ce yace amma wauta ne ana ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce kai kuma kana cewa malam wane ya ce yace wannan wauta ce ka to bara ce don haka jama'a yayin da kuka ji daga ƙur'ani za kuma mu buɗe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu ji menene yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da zamu karanta sahabi suhaib shine ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nan kuma a cikin sahihu muslim a lamba hadisi ta ɗari uku da biyar ko kuma lamba hadisi ta dubu uku afwan lamba hadisi ta dubu uku da biyar gashi kuma a cikin littafin riyadu na shine lamba ta talatin da ɗaya a cikin babu sabri ce wa an suhaib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala suhaib ibn sinar sahabi ne na manzon Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kana malikun fi man kana qablakum wani sarki daga cikin sarakunan da wa kana lahu sahirun yana da malamin tsafi yana da ɗan tsubbo kun ji jama'a duk idda sarakunan gargajiya suke in dai sarki na gargajiya ne ba na musulunci ba to yana da ɗan tsubbo ko matsafi wannan ko shakka babu in ko sarkin musulunci ne to baya harka da tsubbo baya harka da tsafi amma duk inda sarkin gargajiya yake to yana da matsafi yana da ɗan tsubbu wanda shi ke ba shi umarni misali yau wajen shekara goma da ta wuce a kota lacca da na ta a garin gwagwalada a can gaba da abuja wannan laccar takenta shine illolin bokaye kasar ɗin ya yawo har ya fada wata ƙasaitacciyar fada a ƙasar nan ‘yar sarki wata gimbiya ita ce ta samu kasar ɗin bidiyon sai ta je ta saka a tsakiyar fada mata suka je suka kewaye suna kallo suna ji ashe sarki yana can ta sama shi ma ya kasake yana kallo yana ji da sarki ya ji wa'azi ya buga shi ya buga shi sai ya gyaran murya yana gyaran murya sai suka sa remote sai suka shi ya ce ya riga ya gama ji ashe Allah ne ya yi nufin ya taimake shi ya ji ya gani su kuma sun san duk abubuwan da na faɗa a cikin kasar ɗin ashe kama a cikin gidansu aka yi wa'azin kuma abin mamaki ko garin ban taɓa zuwa ba wanne tudu wanne gangare sarkin nan ya ce bai bacci ba a wannan daren ya karɓi kasari ya ji shi ya gani tun daga farko har ƙarshe ƙarshe sai ce wa gimbiyar ta je ta nemo malaminta da ya ba ta kasar ɗin aka nemo malamin sarkin ya mishi bayani gaskiya ya ji wani kasar kuma hankalin shi ya tashi domin da wanda ya kasar din nan ya taba zuwa garin nan ko ya taba zuwa fadan nan sai ce to ya je yayi wa'azin nan ne akan garin nan akan fadan nan akan gidan sarautar nan yace dan haka taimakon farko da yake so a yi mishi ya za a je a gayyato mishi mutumin nan yana so ya zauna da shi one on one wato shi da shi suka zo har nan suka zo suka gaya mini na ce mishi khairan na sa musu rana muka je muka je muka zauna Yace ce mun ji wa'azi malam ɗari bisa ɗari kuma mun gamsu kuma wallahi waɗannan abubuwan na shirka baki ɗaya da ka faɗi ya akwai su a gidan nan gaba ɗaya Yace ce kuma iyayenmu suka kawo su da kakanninsu amma mu yanzu ku ne malamanmu ba mu ba sauran shirka amma imanin mu bai kai mu iya cire waɗannan abubuwan ba na farko a gidan akwai wani ɗaki wanda yake ɗaki ne na aljana aljana kuma matar sarkin ce har iya condition akwai har kafet akwai har komai akwai amma babu kyauran kofa ga kofa an tsara an yi mata ras da ado amma babu kyaure amma har iya condition da fanka a ciki akwai sannan ga wani ɗaki wanda gawawwaki ne na 'yan adam busassu an mai da su kansu na ƙasa ƙafafuwansu na sama na tsafi ya ce wallahi babu buƙatar wannan mu yanzu ƙur'anin nan da kuke karanta mana shi muke so ya ce amma wannan irin abin ya girma a ranmu ya ce don tashi muka yi magan shi ya ce ba za mu iya cire shi ba gaskiya imanin mu bai kai ba shi yasa muka gayyato ku malam ku ƙara mana wa'azi banda wanda muka ji a kaset kuma ku taimake mu a daren nan a kawar da abu wallahi sai wajen karfe uku na dare muka gama share waɗannan jasoshi kuma ba abin da ya same mu na ce mishi shi ma zai iya cirewa ba abin da zai same shi ya ce wallahi ya yadda ma imanin shi bai kai ba na wannan sai daidai da abin da ya faru ga sahabi mughira ibn shu'ba mughira ibn shu'ba lokacin da mutanen ta'if suka karbi addinin musulunci sai suka aika manzan Allah sun karbi addinin musulunci amma wannan gunki da suke bautawa gaskiya suna jin tsoron shi ba za su iya cire shi ba na haka annabi ya turo gwaraza da za su cire shi sai aka naɗo mughiratu bin shu'uba mughiratu bin shu'uba ya taho sai ya ce wa sahabin da aka haɗo su tare yace ce in naje zan yi hila zan yi wata 'yar hikima ya ce wacce iri ya ce ina zuwa na kusa da gunkin zan faɗi ina birgima ina son gwada imaninsu ya ce in ka gana faɗi haka karka damu da gangan ne da suka je kuwa jama'ar gari sun taru rannan za a tumbuke wannan gunki sun yadda a tumbuke amma fa suna ganin wanda fa ya tumbuke to matsala za ta faru kun san haka aka yi da shaidanun malaman nan lokacin da za a kawar da su dattawan ahalus sunna sai suka kasa musu tawaye saboda suna ganin alfarmasu amma ire iren mu zaka wuce sallah sai mu jawo ka mu ce yo baya har ne sai ka musulunta saboda baka da wata kima ina fata an gane baka da wata kima ina fatan mun gane saboda haka waɗannan maguzawa sun tashi suna ganin darajar wannan gunki amma sun musulunta ba za su iya tumbuke shi ba saboda haka mughiratu bin shu'ba ya je ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo mu mu tura wannan gunki sai da ta suka ce kai yaro wallahi ba za ka iya ba wannan din eh je ka ka gani je ka ka gani wannan din eh kana wasa ne mu ma mun musulunta amma ba mu iya taba wannan sai mughiratu bin shu'ba sai dariya da ya tinkari gunkin kawai sai faɗi watsal sai suka kyalkyale da dariya suka ce haba da yaro ai dama bata kaza kaza irin kar magana da tawa ko kuwa ba haka ake cewa ba <laughs> kyau take ta karko ai abin da babbar hango yana zaune a yaron ko ya mike sai ba zai gani ba <laughs> ba zuwa irin hadisan waɗannan tsofaffin ba <laughs> suka tashi duk suka gama wannan magana sai mu ce ya tashi ya kakkabe alkyabban shi ya ce haba haba kabilar sakif ya ku mutanen ta'if yace ba ku yi imani da manzan Allah bane suka ce mun yi yace wallahi na ya haka ne don in jaraba ku dama da mughiratu bin shu'ba ya tashi ya je daga takobin shi sai kan tsama a daidai tsakiyar kan gunkin sai dargaza shi biyu yana dargaza shi biyu kawai sai ga wata tsohuwa ta fito a ciki tsohuwa tukub sai ya sa takobi kawai sai filla kanta shikenan shedani ya ce aljana ce in kai imani da Allah zaka iya kashe aljani imani ne ake so innahum fityatun amanu bi rabbihim imani ake so wa zidnahum huda abu hurairah ba saurayi ba da ya imani ba aljani ya ce zai kama ba Aljani ya rinka roƙon shi arziki in ga kana tsoron aljani kai ma akwai corruption a zuciyarka ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji abinda hadisin nan yake cewa shine me wannan sarki yana da matsafi tattare da shi an yi wani sarki a nan ƙasar wanda matsafi ne ba iya haɗa ido a dube shi idan ko har ka sake ya ɗaga ido ya harare ka turan ɗan taka kaɗe domin harshen shi zai sa ya lankwaso wuyanka sai durƙusar da kai a gaban shi amma a lokacin gani ake karama ce tsafi ne suke hadawa da wahainiya wahainiya din nisan sama da take za ta iya sako harshen ta, komai nisa ta ɗauko abu ta mai da harshen kuma to shi wannan sarkin da ita yake tsafi tsafi ne kawai amma saboda jahilci a ƙasar nan da rashin sanin tauhidi kan ba ma wannan sarkin ake ana cewa jarumi ne amma zunzurutun matsafi ne yau akwai sarkin dan ka ɓata mishi rai in ya tashi ya kakkaɓe alkyabbashi sai jikinka ya shanye tsafi ne ba karama ba ce baya zuwa sallar juma'a baya sallar jam'i baya kaza baya kaza baya kaza ina karama take karama tana faruwa ne tattare da mutanen da suke matukar biyayya Allah ihana kuma tana faruwa ne ga mutanen da suke fasikai ko zindikai saboda haka jama'ar musulmi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin wannan hadisin shi wannan sarki na gargajiya yana da wani matsafi falamma kabira yayin da ya tsufa qala lil malik sai shi matsafin ya ce wa sarkin inni qad kabirtu na manyanta fa fab'as ilayya gulaman uallimuhu sihr Aiko min da saurayi dan in koya mishi sihiri kun ji hatta masu munanan manufa ashe samari suke ɗiba shekarun 70s da 80s aka rinka kallon kasusuwan indiya na Jugunu da maza indiya samari a lokacin suna waka kantire kantire ba su san me suke cewa ba haka ne ko ba haka ba haka ne yau an yi wannan abin shekara ashirin da biyar zuwa talatin a ƙasar nan ana ganin abin kamar bai da wani tasiri waɗannan samarin yau su ne suka juye suka yi tarbiyyar waɗannan 'yan matan yau da suke cewa su suna yin drama ne don su faɗakar da mutane game da al'adunsu shin akwai disansi akwai mutunci a cikin waɗannan 'yan matan babu amma waɗancan al'adun ne da suka rinka gani su ne yanzu suka rinka juya su duk wanda ya goge game da kallon indian film in yana kallon kasusuwan draman da 'ya'yan kana wannan la'anannu suke yi babu shakka yana da yaƙini kan cewa it's just a transformation of culture wato suna ɗauko al'adar indiya ne kawai suna juya ta ta zama ta hausawa babu bambanci ba ma buƙatar al'adar indiya ba ma buƙatar al'adar bature al'adar manzan Allah muke buƙata sallallahu alaihi wasallam ita ku al'adar manzon Allah da aka tambayi matar shi mecece al'adar shi sai ta ce kana khuluquhul qur'an alqur'ani ne al'adar shi to mu alqur'ani muke bukata ba mu bukatar bature ba mu bukatar indiya ba mu bukatar al'adun su jama'ar musulmi kun ji wannan sarkin nan sai ya ainihin faba'asa ilaihi ghulaman yu'allimuhu sai ya aika mishi da yaro matashi dan ya karantar da shi wato kun ji jama'a ashe hatta matsafi bai san tsafin shi ya kare don haka ya ce a turowa a turo matashi me yasa bai ce a turo tsoho ba saboda yana son manufar shi ta tabbata idan ya zama matsafi yana so ya koya wa saurayi tsafi don manufar shi ta tabbata man sunna ba za mu yi mai karantar da matasa ba don me za a zarge mu muna wahala da matasa ba wahala muke ba yau me yasa ba a zargin uwa tana shayar da ɗanta ko za a zarge ta saboda haka malaman sunna ku gane da cewa waɗannan matasa su ne abokan aiki ku daina nesanta su wani matashi ne makaho ya taho tambaya zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya kwaɗayin ga wasu manyan 'yan siyasa ga wasu manya-manyan sarakunan gargajiya waɗanda in suka musulunta alherin da ke tattare da su ya fi wannan matashin makaho sai annabi ya kau da kai game da wannan matashin sai ya tunkaru waɗancan 'yan siyasa da waɗancan sarakunan gargajiya aka gama ɓata lokaci a kansu kuma suka watse ashe ba musuluncin suke so ba so suke su yi amfani da annabi su tabbatar da manufarsu da suka ji shi kuma so yake nuna musu addinin musulunci sai suka yi gaba suka yi watsi da shi annabi kuma ya juyo zai nemo wannan matashi makaho shi kuma wannan matashi makaho ya haƙura ya tafiye shi sai Allah ya saukar da abasa wata walla an ja'ahu al'ama ya murtike fuska ya kau da kai wai dan makaho ya zo mishi sai Allah ya ce wa ma yudrika la'allahu yazakka ka sani ko shine yazo neman tsarki waɗannan ba tsarki suka zo nema ba malaman sunna ku daina wulakanta matasa ku sani da cewa matasa su ne abokan aiki matasan nan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dube sahabi Abu Musa al-Ash'ari ya tura shi kasar Yaman ya kai musu addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi Abdullahi ibn Mas'udin ya tura shi ƙasar Kufa sadda aka naɗa Abubakar ne Siddiq ya zama Amirul Hajji da wata aya ta sauka wadda ake so a kaita da ɗimi-ɗimi wa aka aika matashi aliyu ɗan abi talib manzo Allah ya ce imar maza ka raka abubakar ka kai wannan ayar a a karanta ta a dandalin arafa annallaha bari'un minal mushrikina wa rasula wa rasulahu lallai Allah yayi baran-baran lallai manzon Allah yayi baran-baran da mushrikai saƙon kenan wa aka aika ya je faɗa sayyidina ali sadda musulmi ruwa ya ƙare musu aka rasa idda za a samu ruwan alwala manzo Allah cikin taruwa yace cewa ya ina aliyu sai yace gani sai ce je ka samu ruwa matasa su ne kayan aiki a da'awa they are our vehicle su ne abebanmu na aiki su ne kayan aiki da su za a isar da saƙon ku ji Allah cewa ya innahum fitiyatun matasa ne amanu bi rabbihim suka yadda da Allah wa zidnahum huda anan nan ku ji gashi matsafi yace a turo mishi matashi ya koyar da shi ya koyar da shi me ya koyar da shi tsafi sai ya ce dan shi ya tsufa yana tsoron kada ya mutu ilimin ya kare matasa ba za ku shiga jami'ar Ahmadu Bello ku je ku karanto mana pharmacy da engineering ku je ku karanto mana medicine ku je ku karanto mana islamic studies ku je ku karanto mana law ba dan ya zama wannan matsayin da Allah ya kai musulunci a kai na ilimi ya tabbata matasa sai ku koma cikin muciya kuna luwaɗi matasa ku koma kuna kama muzuru kuna gasa kuna sayarwa matasa kuna bugawa 'yan mata ciki a cikin muciya matasa kun zama useless ba ku da amfani bayan Allah na cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mutanen da kuka fi kowa amfani waɗanda aka halitta su don su amfanar da mutane mutumin duk da bai amfanar da al'umma a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi ta kabari ta fi rayuwar shi a duniya matasa a ce sai dai ku taru ku cika ɗakin rumfar kwano kuna kallon kwallo ku raba dare sannan ku zo ku raba rana kuma kuna musun akan abin da kuka taru kuka kalla gaba ɗaya turawa sun lalata tunaninku yaushe za ku iya karanta pharmacy yaushe za ku iya karanta medicine yaushe za ku iya karanta islamic law yaushe za ku iya karanta commercial ko civil law yaushe za ku iya karanta electrical electronics yaushe za mu samu telecommunication engineers yaushe za mu samu malaman tafsiri da za su gaji abubakar gumi da malam ja'afar ina za a samu haka ba za a samu ba jama'a duk matasan da suka shagaltu da waɗannan da kuke ga suke ƙwallar duk al'ummar da kuka je kuka ga 'yan ƙwallon cikinsu su ne lalatattun ba su ke karatu ba waɗannan da ake kawo muku hutunsu daga america suna sa wando sirikota suna sa wando shi ba na sunna ba shi ba gajere ba waɗannan wallahi ba su ne likitoci a america ba ba su ne engineers ba su ne tsinannun gari banzan garke ba su ne 'yan albarka ba ku daina koyi da su wannan gudun mashin da kuke ba burgewa kuke ba a baka muciyan nan kai gudu shekara talatin da kanka za ka tsaya ka kafe haka ne ko ba haka ba a bar maka muciyan nan a share maka titi ka shekara talatin kana gudu da kanka za ka aje mashin din haka da amfani ashe kamata ya ku yi tunanin abin da za ku samar da productivity ku samar da amfanuwa ƙasa ta ci gaba yanzu jama'a cikin kasuwan miciyan nan ma'aikata ce guda wadda da matasan miciya za su yadda su koyi sana'ar duk duniya sai an ji labarinta tukwane ne ake yi har bature yana buƙatar wannan tukunyar don bai da wannan fasahar recycling ake yi recycling kuma bature reborn ya iya shine kaza sai a koma a sake mai da shi abin wannan kwakwankwalatai ne da abubuwan dalma za a je a narka su waɗanda an yadda sun zama bola sai kuma su dawo su zama tukunya har liman ai mai tuwo ya ci haka ne ko ba haka ba to amma matasa ba su iya bafa jama'a ku dubi jama'a ƙasar Amerika lokacin da take yakin ƙasar Vietnam kun san da yaya ne ƙasar Vietnam ta galabaici Amerika? hikima suka yi ƙasar china ce ta rinka zuwa da koken da ƙwaya tana siyarwa da sojojin Amerika da arha wanda bai da kuɗi sai a bashi hikima ce in ana son a rusa ku sai a ta kawo ƙwaya sai ta yi arha matasan ku su sha idan suka sha shi kenan ba sai an ce kasu su je makaranta ba ba sai an ce su je kasuwa ba duk wanda ya sha ƙwaya ta narke ba zai je makaranta ba to in aka shekara talatin haka fa ya tashi aiki to haka samu rabin matasan ku suka zama haka shikenan saboda haka wallahi alazim matasa ku gane da cewa in muka yi asara ku to shikenan mun lalace sai dai kuma Allah ya kawo mana dauki ta wata hanyar amma ina ga mu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matasa akai addinin nan Sai sayyidina Umar da ya kewaye Ka'aba ya dawafi yace to Umar dan hada bi zai hijira wanda ke son mata shi ta kaba sai mu hadu a bayan gari wanda ke son ƴaƴan shi su maraici to ga dai Umar ya tafi da aka daga aka kalle shi aka ce mahaukacin banza ma jami'ai da baka bamu guri saboda mai matashi ne in an bi shi bayan garin jiki zai tsami amma abubakar da umar da yake da ta fa naɗa kansu suka yi suka gudu a ɓoye abubakar da manzan Allah naɗa kansu suka yi suka gudu a ɓoye suka rinka canza sahu suna shiga wurare suna ɓoyewa amma umar da yake matashi ne fa tsayawa ya faɗa musu bakan magana suka harare shi ko suka ce ɗan ba muguri guri mahaukaci a taba ka ka buga mutum makami ku gani saboda Allah ku da aka san aya za su kawo da hadisi kun ga su aboye suka tafi ashe muna buƙatar matasa waɗannan matasa da ake ce musu ƴan daba waɗannan matasa da ake ce musu ƴan tauri waɗannan matasa da ake ce musu ecomoc waɗannan matasa da ake ce musu ƴan kalare wallahi masu da'awa ku je ku ɗibo su ku zo ku share musu kai koya musu alkur'ani kayan aiki ne irinsu ne su hamza irinsu ne su umar manzan Allah ya gyara su suka waye gari gashi nan suka zama mutanen kirki suka yi musulunci jama'a bincike muka yi a bara akan area boys na Lagos sai muka samu kashi tamanin wajen da shida na area boys na Lagos din musulmi ne to me ya kai Lagos ta lalace area boys ne suka lalata ta amma kuma musulmi ne yanzu azumi yana tsayawa area boy in ya tare ka zai maka abu sai ce Allah ya so ka ina azumi amma wallahi in muka sha ruwa na haɗu da kai ka kaɗe sai kana mamaki ashe musulmi ne